daidai da ashirin ga watan nuwamba shekara ta da 2001 ta miladiyar bature wani lokaci ne wanda yake lokaci ne da ya dace ko ya yi daidai da sa'ad da muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma amma mun samu wata mudakala ne mun samu wata bukata ta shigo mana don haka za mu amfani da wannan damar a yau insha Allahu ta'ala za mu gabatar da wannan lacca ko wa'azi ko muhabara mai taken haila larurar mata wannan matsalar ta shafi mata musamman kai tsaye amma kuma a kaikaice ta shafi maza ta ɓangarori da dama kamar yadda za a zo a ji insha allah ta'ala babu mamaki in mun kammala bayanai dangane da abin da ya shafi haila za mu biyo baya da wasu abubuwa da ke da alaƙa da ainihin tsarki kamar abin da ke da dangantaka da alwala taimama shafa akan hufi ko kuma ainihin safa insha Allah ta'ala waɗannan abubuwan muna fatan na ƙarshen nan da muka faɗi kamar alwala taimama shafa akan hufi ko safa muna fatar mu kwatanta su a kwatance a aikace matukar mun samu ainihin damar haka insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wannan mas'ala ce mai matuƙar muhimmanci a yayin da muka samu kanmu a halin buƙatuwar irin waɗannan bayanan saboda yawan maimaita tambaya da kai da komowa da mata da maza da 'yan mata da zawarawa da dattawa da iyaye da makamantansu suke yawan yi don haka muke so mu yi amfani da wannan damar insha Allahu ta'ala mu tattauna matsalolin kamar haka na farko dai ita asalin kalmar haila a larabci kalma ce wadda bahaushe ne ya lalata ta sannan ɓangaren hausar da ta shigo shi ne ita ce hausar zamfaranci da zazzaganci da Sakwatanci, ma'ana harafin badun ba zazzagi da ba sakkwace da ba zamfare yakan karanta shi a kamar yadda ba kano yake karanta shi a ra don haka sai ka ji ghairul maglubi ba zazzagi kenan ko ba sakkwace ko ba zamfare ko makamantansu hakanan gairil magarubi sai ka ji bakano kenan ko makamantan shi duk wannan kuskure ne amma lahajar da ya samu kanshi a ciki ce take taimaka mishi wajen ainihin wato ya faɗi irin wannan harafi na babin da ainihin kuskure to asalin daga nan ne matsala ta faro sai bahaushe yake kiran wannan matsala haila amma asalinta a larabci alhaidu alhaidu to ita asalin kalmar alhaidu a larabci tana bayuwa ne zuwa ga gudana ko kwarara ko zuba gudana kwarara zuba asalin ma'anar kalmar haidu kenan a tsabagen samfarerar larabci amma a cikin harshe na shari'ar musulunci in aka ce haiba ana nufin jinin da ke fitowa daga farjin ya mace a halin wannan ya mace tana lafiyar ta kalau ba haihuwa ba kuma tare da ɗa namijin da ya fi ƙarfinta ya kwanta da ita ya fasa ta ba kamar yadda ake faɗi da hausa to in aka samu irin wannan ainihin larurar sai a kira ta ainihin alhaidu ma'ana lafiyayyar mace wadda ba haihuwa ba ba wata larura ba ba kuma namijin da ya fi karfin ta ya kwanta da ita ya fasa ta ba sai aka ga jini na zuba a cikin farjinta sai a kira wannan jini alhaidu ko kuma mu kira shi da hausa haila din a takaice kenan to daga nan ne za ka gane lallai matsalar nan to kam ashe tana buƙatar bayanai domin daga nan za ka fahimci ashe ba nau'in jini ɗaya ne ke fitowa daga farjin ya mace ba akwai nau'in jini daban-daban waɗanda muna fatar insha Allahu ta'ala za su samu damar shiga a ƙarƙashin waɗannan bayanai dangane da ainihin lokacin da ya mace take fara yin haila waɗannan matsaloli ne da aka samu malamai sun yi zantuttuka da dama gwargwadon abin da Allah ya sanashe su na ilimi da gwargwadon halin rayuwar da suka samu kansu a wuraren zamantakewa wani malamin ya ce daga shekara goma sha biyu ya mace zuwa shekaru hamsin ɗinta duk sa'ad da aka ga farjinta na zubar da jini ba tare da haihuwa ba ba tare da larurorin da muka gabatar ba sai a kira wannan haila duk jinin da ya zo kafin shekara goma sha biyu irin waɗannan malamai sai ce ba za a kira shi jinin haila ba kuma wannan baya nuna wannan yata balaga duk jinin da ya zo wa dattijuwa bayan shekara hamsin ba za a kira shi ainihin wato haila ba sai dai a ba shi wani hukunci daban wanda za a zo a yi magana wani malamin ya ce a yan shekara tara ce ke fara haila duk sa'ad da mace ta fara haila ba ta kai shekara tara ba wannan ba za a kira shi jinin haila ba sai dai a kira shi damu fasadin wata larura ce kawai ta samu a cikin farjinta ko a mahaifarta ko a cikin cikinta ko dai a wani wuri daban aiki ne na harkar likitanci wannan ina fata an gane to haka dai suka yi ta kawo maganganu waɗanda a takaicen takaita waɗannan maganganu ne dukkansu mujarradul ara tsantsar ra'ayoyi ne ba su dangantu zuwa ga alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ba domin balagar ya mace ko balagar ɗa namiji abu ne da ke da alaƙa da inda yake rayuwa da inda yake tasowa da yadda yanayin jin daɗin shi yake da yadda yanayin ginin irin ainihin dangin shi iyayen shi da kakannin shi suke wasu mutane ne waɗanda suke ɓarka ɓarka yadda kaga kajin agir nan da nan da an haifi yaro shekara hudu shekara biyar sai gan shi ɓarke ke wasu kuma ga su nan yan tsut sai ga mutum ya kwashe shekaru saba'in a duniya amma sai ka gan shi ɗan kwagya gashi nan kamar salmanul faris to haka al'amarin yake ashe kaga a karkashin wanda eh, Salman al-Farisi shine sahabin da ya shekara 270 a duniya amma yana da shekara 270 din nan sai da ya auri budurwa to kaga ba dan dan kwagyaja bane shekara 200 yanzu in tsoho shekara 70 a duniya ai da wahala kai da ka dauki aka ka bashi domin ya durkusa sai da sanda yake yawo jikoki da tattaba kuna da komai yana da su amma salmanul farisi ibnul islam salmanul khair sai da ya shekara 270 haka alhafiz ibn hajar al-asqalani ya tabbatar a cikin littafin shi al-isaba fi tamyiz as-sahaba jama'a mun fahimci wannan har hayye mai da martani ga al'imamu zahabi a cikin siro alamin nubala da ya dan kai komo akan wannan magana ya ce ai tabbatacciyar magana ce al'imamu abu sheikh ya ba da labari cewa malaman tarihi sun tabbatar da haka game da salman farisi to ka ga ashe wannan matsalar abin da ya kamata shine duk sa'ad da aka ga yarinyar da ta taso ta fara girma ta kai shekara tara bata kai shekara tara ba ta kai sha biyu bata kai sha biyu ba sai aka fara ganin wasu alamomi sun fara nuna wannan ya ga alamar balaga ta zo mata ko nono ya fara tsiro mata ko wani abu makamancin haka sai aka ga jini ya fara zuba daga farjinta ba wata illa ce ta faru ba ba wata tangarɗa lafiyar ta kalau sai aka ga ta fara sai a ce wannan ya ta fara jinin haila jama'a a fahimci wannan da kyau hakanan dattijuwa ko da ta kai shekara ɗari ko ta fi matukar lafiyar ta ƙalau ba wani abu da ake zargin ya samu cikin mahaifarta ko wata matsala makamancin haka sai a bata hukuncin cewa wannan ainihin dattijuwa haila take wannan magana ita ce ingantacciya saɓanin waɗancan saɓani saɓani da ka ji a baya guda biyu ko sama da biyu ko makamantan haka don haka sai a kiyaye dattijuwa shekara ki saba'in shekara ki sittin shekara ki tamanin sai kika ga jini yana zubowa a farjinki lafiyar ki kalau ba wata illa shi shikenan wannan jini sai ki bashi hukuncin haila musamman a ce kin ga ya zo da ainihin kala daga cikin kalulluka ko launi daga cikin launukan ainihin haila waɗanda za mu zo mu bayyana su ba da daɗewa ba insha Allah ta'ala nan yarinya 'yar ƙarama haka in aka ga ta fara jini din nan shikenan matukar ba yarinya ce karama shekara biyu shekara uku shekara hudu shekara biyar ai matukar ba haka ba a yarinya ce ta kai ma shekara bakwai takwas tara haka sai aka ga ta fara irin wannan jini daga farjinta sai a bashi hukuncin jinin haila sai in an tabbatar da cewa wata tangarɗa ce ta same ta al'amarin ya faru a haka ina fatan jama'ar musulmi an gane wannan to bayan wannan sai kuma bayanai dangane da waɗanne irin launuka ne ake gane cewa wannan jini jinin haila ne launukan dai suna da dama kamar haka yadda malamai suka lissafa su akwai launin baki in aka ce baki anan ba ana nufin baki kamar yadda su makka take baka ko kamar yadda ainihin wato fenti yake baki ba anan ana nufin duhu ka san kalar jini na asali shine ja to sai aka gan shi da jan amma jan ne duhu tare da ainihin karni ko ɗoyi ko makamantan haka sai a kirayi wannan launi daga cikin launuka na ainihin wato jinin haila ba dan komai ba saboda hadisi sahihi wanda al-imamu abu dauda da nasa'i da al-imamu ibn hibbana da dara kutani suka ainihin ruwaito shi hadisi ne sahihi hatta imamul hakim ma ya ce hadisin ya inganta a bisa sharaɗi da ka'idoji na alimam muslim da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa wata sahabiya mai suna fatimatu yar abi hubaishin lokacin da ta zo tana tambayar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da cewa ga wani irin jini yana zuba daga farjinta baya ɗauke mata sam ko kaɗan baya ɗaukewa sai ta daina sallah har abadan abidina kenan annabi ya ce a saurara ki ji shi dai jinin haila baki ne aka san shi don haka duk sanda wannan jini ke zubo miki in kika ga ya juye ya zama baki sai ki ce to yanzu wancan jini na larura ya tsaya jinin haila ya zo to za mu yi bayani akan wannan kadai abin da muke so nan mu fitar maka shine cewa na daga cikin launin jinin haila akwai ja mai hada da duhu ja mai hada da duhu kamar abin da aka fi sani da ruwan kunkunniya kenan da hausa ruwan kunkunniya da hausa ina fatan ka san wannan hausar sannan na biyu kuma na daga cikin launin akwai jaja din yana daga cikin launin jini domin dama wannan shine asalin launin jini jajawur wata matar jinin haila na zuwa mata jawur ne shi yasa mata ku natsu da kyau ku nakalci waɗannan abubuwa bai yiwuwa ka tara mata guda uku ko biyu ma ka ba su fatawa ɗaya akan haila wallahi in kuka shekarar biyar tsakanin kai da su sai ka rena kanka akan fatawar da ka ba su shi yasa kowace mace ta tsaya ta ji inda za ta samu mamakala ta makale amma bai yi wa fatawa ɗaya ba ta juya mata game da haila domin haila a bace da ke da alaƙa da kamar yadda na faɗi da yanayin halittar mutane da yanayin jin daɗinsu da yanayin inda suke rayuwa yanzu mutanen da ke rayuwa a ƙasashe irin ƙasashen russia da irin ƙasashen afghanistan da ƙasashen pakistan da ƙasashen iran ƙasashen da sanyi ya kai matuƙa har yakan kai zero degree ma'ana komai ma sai daskare dankam hatta ruwan da kake sha a randar hatta ruwan kwatami sai daskare zama kankara to yanzu jinin matan jinin hailar matan irin waɗannan ƙasashen ya sha bamban da ƙasashen da suke da matuƙar zafin rana irin wajejen ƙasashen nan namu da irin ƙasashen ainihin ba ƙasashen yammacin duniya ɗin yammacin ainihin wato duniya irin wajejen su andalus wajejen ƙasashen su spain da sauransu da ainihin makamantansu ya kamata ka san wannan kamar yadda yake kuma jinin matan da ke rayuwa a kasashe irin kasashen saudi arabia shi kuma sai saba ƙasa ce wadda lokacin zafi a yi samfarerar zafi lokacin sanyi kuma a feso tataccen sanyi to su kuma matansu sai zan yadda jininsu yake ya sha bamban da waɗancan guda biyu kaga dole ashe fatawa ɗaya ba za ta juya duk waɗannan matan ba sannan in ka zo ƙasar da suke da zafi ɗin nan halittar wance daban da halittar wance ƙasar da suke da sanyi wance yadda halittar ta take ta saba wa wance ko kuma yadda wance ke rayuwa madam ce ran ke daɗe ce a cikin ni'ima take za a sha lemu za a sha farfesu za a sha juice wance kuma sai dai a jika kanumfari ko zoɓo a sha kaga ba za ka haɗa irin yadda jikinsa zai abin nan ɗaya ba don haka kai malami sai ka natsu da kyau duk abin da ke wahalar da malaman islamiyya kenan sai su karantar da ahalari ko global maram sai su ce wannan fatawar ita kwaya ɗaya duk ta juya matan makarantar sai wata mata sai kai ta magana tana ganin ka karai saboda kana ta rushe abubuwan da yake ita ta tabbatar da akwai su ko kuma kana ta tabbatar da abubuwan da suke rusassu ne amma kowace ta zo sai ka zaunar da ita ka ji yadda na ta matsala yake sai ka neman mata mafita haka sunna ta nuna mana kamar yadda zamu zo mu ji daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya taimake mu sannan yana daga cikin launin ainihin jini as-sufra sufra shine abin da mu da Hausa muke cewa fatsa fatse wanda za a gan kamar ruwan goiduwa gwaiduwar kwai wanda za a gan shi yala yalo haka yana karkata zuwa ga yala yalo to irin wannan ma yana daga cikin nau'in jinin haila ka ga in baka kware akan wannan ba wata matar ita titir har abada jinin haila ta haka yake zuwar mata wata tutur ba ta ganin jini jazir ba ta ganin jini mai duhu abin da take gani shine kawai da zaran wata yayi sai ta ga wani ruwa na fitowa daga farjin ta kamar gwaiduwa gwaiduwa gwaiduwa gwaiduwa wannan shine launin ta ga ita wannan matar ba ga kowace ba ka kiyaye wannan da kyau sannan na uku akwai kuma ainihin alkudra wadda ita kuma ruwan zai rinka zuwa yana cuɗanya kamar ruwa ne ainihin mai kyau aka cuɗanya shi da ƙasa-ƙasa haka kamar ruwan ƙasa-ƙasa ya kake ganin kyakkyawan ruwan aka cuɗanya shi da ƙasa-ƙasa haka zai rinka zuwa mata ainihin da duhu-duhu ba duhun da ke karkata zuwa ga ja ba irin na ɗazu a duhun da ke karkata zuwa ga hasken ruwa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wata haka ainihin al'amarin yakan zo mata waɗannan takaitattun bayanai daga cikin launukan da mata sukan samu kansu kenan game da halin jinin haila to ka kiyaye an jima kuma za mu zo da wani bayani wanda in baka natsu da kyau ba sai kuma ka ga kamar an yi tifka da warwara akwai matar da zai zama jinin da ke zuwar mata baki ne sitik na haila to wanda ta ga bakin nan ya ɗauke ya koma yana zuwar mata kuma kamar ruwan gwaiduwa gwaiduwa sai a ce to ita kuma ga ita ta tsarkaka kenan to ka gan baka natsu ba sai ka ce a ɗazu kuma aka ce in ruwan gwaiduwa yana zubowa kuma haila ce a ba ga wannan ba ita gare ta jinin ta jazir ne misali sai ta ga ya koma yana zuwa kamar gwaiduwa gwaiduwa to yayin da ya koma yana zuwa kamar gaiduwa gaiduwan nan ya canza daga wannan hukuncin ya koma zuwa ga wani hukunci na cewa ta fita daga haila ka natsu da kyau ka fahimci wannan allah maɗaukakin sarki ya taimake ni dangane da kwana nawa ne jinin haila nan ma malamai sun kai sun komo wasu suka ce kwana biyar wasu suka ce shida wasu suka ce bakwai wasu suka ce mafi yawancin kwanan haila shine kwanaki goma sha biyar duk waɗannan da suka kai suka komo sai aka gane babu wanda ya ginu akan dalili ingantaccen da ya fassaru daidai yadda ya gina hukuncin da kyau don haka sai aka ce wannan na komawa zuwa ga yadda ita wance ta samu kanta ne sanda kika balaga kwana nawa kika fara yin haila sai ta ce ai ta fara yin haila ne kwanan ta uku take haila to yanzu ita waɗannan kwanakin haila ta kwana uku ne don haka sai ta rike wannan lissafin da kyau to duk sa'ad da ya ƙetare kwana uku nan to shine kuma za mu zo mu ji hukunci a kai to wata sanda kika balaga ke kuma kwana nawa kike haila sai ta ce kwana goma to kwana goma nan shine mata to ya yaren da ta samu kanta a halin ya ketare mata to za mu zo za mu ji bayanai a kai ingantacciyar magana ba a ƙayyadewa cewa mace mafi yawancin kwanakin hailarta shine ainihin kaza a yanke sai ga yadda ainihin wato aka zo duba halin ita wannan daga sa'ad da ainihin ta balaga sai dai galibin mata ba sa wuce kwana shida ko kuma kwana bakwai kamar yadda nassin hadithin ainihin musnadul imam ahmad da sunan abi dauda hadithi sahihi ainihin ya nuna hadithin hamlatu kwana shida ko kwana bakwai mafi yawancin mata ba su wuce wannan amma ana samun kaɗan daga ciki sukan ƙetare haka to sun ƙetare ɗin ko sun gaza shine za mu zo za mu yi bayanai insha allahu ta'ala Allah ya mana taimako a kai dangane da muddatu tuhri baina alhaidataini bayan ɗaukewar waccan haila kafin wannan haila ta gaba kwana nawa ake nema sannan a tabbatar da cewa sabuwar hailan nan da ta zo ba ta da alaka da waccan ta baya wasu suka ce matukar aka samu yini ɗaya da kwana ɗaya wasu suka ce sai an samu kwanaki goma wasu suka ce sai an samu kwanaki sha biyar duk waɗannan matsalolin za ka ji haila na daga cikin matsalar da ta sha karo ta sha saɓani a wurin malamai saboda nassoshi sun zo sun yi bayanai to duk malamin da aka yi bai tambaya in ya samu kanshi a halin kuncin nassi bai fahimci nassi ba ko bai da shi sai ijtihadi sai bayar to ba annan ne matsalar take ba idda matsalar take shine ka cura mata da yawa ka watsa musu hukunci ɗaya. to annan ne inda matsala take amma inda a ce za ka yi hukunci ne akan matsala kaza galibi sai ka ga kana dacewa akan matsalolin duk da ba su da nassi amma matsalar da ba ta da nassi ka tattaro matsaloli da yawa sai ka cure su a ƙarƙashin fatawa guda shi yasa so da dama za a yi ta samun maganganun da aka yi sai ga cewa ba daidai ba ne ko ba za a karɓa ba ko makamantan haka a ƙashin gaskiya saboda Allah duk sa'ad da alama daga cikin alamomin ɗaukewar haila suka faru ga wata mace misali a ga tana cikin haila sai kwanakinta uku suka cika sai aka ga farjinta ya bushe karkar alama ce da ke nuna cewa jinin ta ya ɗauke duk sa'ad da aka gama ce tana jinin haila kalar jinin da take da shi wanda aka sani misali a ce jinin da ke fito mata na haila jazur ne sai ya koma ya fara ainihin ya ci gaba da zubowa amma a matsayin ƙasa-ƙasa ko fatsa-fatse ko kuma baki-baki wanda ke da alaka da launin jini sai a ce to yanzu alama da ke nuna kenan wance ainihin wato farjinta ya bushe a asalin wato hailata ta ɗauke don haka abin da ya cancance ta ya wajaba a kanta ya hau kanta shine sai ta wanka wanda shari'ar musulunci ta magana a kai to daga lokacin da aka tabbatar da cewa jininta ya ɗauke akan yaƙinin ya ɗauke duk sa'ad da ta ga wata haila ta zo mata wani jini ya zo mata sai ta ba shi hukuncin cewa wata haila ce daban ba waccan ba da wannan ne za ka gane akwai matan da a wata ɗaya sukan yi haila so uku shi yasa ba dukkan mata ba ne za a ba su fatawa ai tun da an sake ki tafi ki je ki wata uku a'a tafi ki je ki jini uku jini uku din nan wannan ita ce ingantacciyar magana salafatu quru al alalhaidu ba wai al'aqra wa ba kamar yadda Imam Malik ya daga wasu sahabbai irin su Aisha da makamantansu A'a sahihiyar magana al alalhaidu al ba wai al ba wannan maganar mai yiwuwa baka fahimci me ake cewa ba sai na yi bayani kamar haka idan aka saki mace an ce mata ta yi ƙur'i uku to me ƙur'i uku malaman da suka ce ana nufin jini to za ta yi haila hailar ta ɗauke ta sake yin haila ta biyu ta ɗauke ta sake yin haila ta uku ta ɗauke yanzu ta tabbata ta jini jini jini uku kenan a cikin halin tsarki na hudu to shine ya halatta ta aure domin dama an sake ta da tsarki ta zo ta yi jini ta yi tsarki ta sake jini ta yi tsarki ta sake jini ta yi tsarki to a cikin wannan tsarki da za ta shiga sabo to ya halatta ainihin ta aure ina fatan mun gane waɗanda kuma suka ce a al-aqra'u al ai suna cewa kenan in aka saki mace a cikin tsarki ta yi jini ta tsarkaka to yanzu ta yi ainihin shiga tsarki na biyu ta sake jini ta sake tsarkaka jini na biyu tsarki na uku sai ta aure kenan to sahihiyar magana a'a jini na uku in ta tsarki wanda za ta shiga na hudu to a shine ya halatta ta aure to tsakanin wannan jinin da wancan jinin matukar aka haƙaƙe ɗaukewar na farko to jinin duk da ya zo sai a lissafa shi a kan cewa wannan ainihin jini na biyu ne na biyun nan ya zo ya ɗauke aka haƙƙaƙe cewa ya ɗauke sai a ce to shi kenan yanzu ga wani sabo ya zo to jini na uku ne da wannan ne in ka karanta cikin sahihul bukhari a cikin babin haila sai na ali allah ya kara mishi yarda aka ce mace ce ta zo ta ce ta gama iddar da mijinta ya sake ta a cikin wata guda jini uku ta ce ta gama a cikin wata guda sai na ali ya ce sai a je a tambayi kawayenta da 'yan uwanta da abokan zamanta a tabbatar da cewa mutuniyar kirki ce ba ta ƙarya ƙarya ba ɗabi'ar ta bace balle ta zo ta yi jini ɗaya ko biyu ta ce uku ta e aliyu ya ce in aka tabbatar da gaskiyar ta hanyar binciken yan uwanta da waɗanda suke hudda da ita shi kenan al'amari ya tabbata sai a ce yanzu a cikin wata guda wancan ta gama ainihin idda kaga anan in kai ka sake ta da nufin cewa sai ta kai wata na biyu sai ka dan ja ta sai ka dawo da ita sai a ce ayya ai ta riga ta gama jinin ta guda uku tun a cikin wata guda don haka sai ka bi cikin layin zawarawa ko ta karbe ka ko ta ture ka to shi yasa akwai buƙatar lallai a tsaya a tantance wannan kuma da dama mata suna yin jinin haila sau biyu ko so uku a wata amma galibi ba a sani ba sai a ce to yanzu malam jini ya ɗauke bayan kwana biyu ga wani ya sake zuwa bayan kwana biyu ya ɗauke ga wani ya sake zuwa to yanzu yaya kenan abin haƙaƙewa tun farko ta cika kwanakinta da ta saba yi dama ta saba yin kwanaki uku a wata ta yi kwanaki ukun ta cif a wata jini ya ɗauke bayan ya ɗauke kwana ɗaya ko kwana biyu sai ga wani jinin ya sake zuwa sai a ce to wannan jinin da ya zo ba ci gaban wancan ba ne ba ƙarashen wancan ba ne wani sabon jinin haila ne ya zo mata wanda a wata ɗaya jini na biyu kenan zati bayan wannan ya ɗauke an tabbatar da ya yi kwanakin da ya saba mata shine kwana uku sai kuma bayan kwana ɗaya ko biyu ko makamantan haka a cikin wannan wata sai kuma wani jinin ya sake dawowa shi kenan sai a ce yanzu kuma ta gama wancan na biyu kuma yanzu ta shiga na uku kenan to kaga wannan in wadda mijinta ya saka ce a cikin wata guda ta gama iddata cikin sabon wata da za a shiga bayan sallah ne sai a je a daura mata aure in tana bukata jama'a an gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki shirye da mu shi yasa gaskiyar lamari kenan babu hakikanin cewa tsakanin jini na ɗaya da jini na biyu sai an samu kwana kaza ko awa kaza ko minti kaza ko watanni kaza a'a a hakkake ta cika kwanakinta a na farko da kuma hakkake cewa da ta cika din kuma babu shakka alamar jini alamar ɗaukewar jini ta faru shikenan to duk jinin da ya biyo baya ba ƙarashin wancan ba ne amma ya zo mata ya yi kwana biyu sai ya ɗauke sai can bayan kwanaki uku kuma sai zo sai kwana ɗaya ya zo kwana ɗaya sai ya ɗauke a halin hailata dama kwana shida take a wata sai sake ɗaukewa sai sake zuwa sai sake jefar mata da kwana ɗaya yana yi sai sake ɗaukewa kaga yanzu za ta rinka bi tsalle-tsalle tana haɗawa biyu ga ɗaya ga ɗaya hudu kenan ƙarshen watan nan sai sake zuwar mata ya kwana ɗaya kwana biyu shida ta ta haɗu kenan shi kenan sai ta wanka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu to in ka gane wannan da kyau sai ka gane na daga cikin jinin da ke da alaka da wannan da muke magana akwai ainihin jinin haihuwa jinin haihuwa ana kiran shi ainihin damun nifas jini na haihuwa shi kuwa jini ne wanda yake fitowa mace sakamakon ainihin haihuwa da ta yi ko kuma haihuwar da za ta yi ka kiyaye wannan ta'arifin na wannan definition din sakamakon haihuwa wadda ta yi bi kenan ko kuma sakamakon haihuwar da za ta yi mustaqbali kenan ma'ana wata matar in ta haihu sai ya zan lokacin jini zai fara zuba wata kuma tun kafin haihuwar da kwana ɗaya ko kwana biyu jini zai fara zubo mata ina fatan mun gane wannan to ina hukuncin irin wannan ainihin jini hukuncin wannan jini na ɗaya kasancewa jini ne wanda yake suna da alakar hukunce-hukunce da ainihin jinin haila ta wurare da dama na daga cikin wuraren kamar yadda jinin haila yake ainihin wato najasa ce haka jinin haihuwa yake najasa ce kamar yadda jinin haila yake hana a sadu da mace haka jinin haihuwa yake hana a sadu da mace to waɗannan hukunce hukunce da suka haɗa su kaɗan ne muka fara taɓa maka za mu ci gaba a gaba kaɗan insha Allahu ta'ala amma mafi karancin shi bai da karanci da mace za ta haihu a yanzu sai ya zan jinin da ya ɗigo mata ɗis bai wuce jinin yankan kaza ko ɗan tsako ko tantabara ba yana nan hukuncin shi hukuncin jinin haihuwa ina fatan mun gane wannan da kyau bayan ta haihu ɗin nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisi sahihi wanda abu dauda ya ruwaito annabi ya ɗiba wa wannan ainihin jini kwanaki arba'in to amma me ake nufi da kwana arba'in ba ana nufin duk matar da ta haihu dole ne kwana arba'in din nan shine hukuncinta ba da za ta haihu a yau nan da kwana bakwai sai jinin ya ɗauke mata sai ta ci gaba da sallah ta ci gaba da ibadoji waɗanda ainihin ta saba amma abin da ake cewa daga ranar haihuwarta zuwa nan da kwana arba'in masu zuwa duk wani jini da ta ga ya fito a farjinta to ta bashi hukuncin jinin haihuwa da zai zo mata kwana bakwai ya ɗauke bayan kwana goma sai ya sake dawowa sai ta ce to ai har yanzu dai ana cikin kwana arba'in ɗinta da haihuwa ko to wannan ɗinnan da ya sake zuwa yana nan hukuncinsu ɗaya da wancan har wayo dai jinin haihuwa ne ba jinin haila ba ne ba kuma wani jini ne da za ta kira shi da mufasadin ba jini na cuta a yana nan a jinin haihuwa amma bayan ta kwana arba'in da haihuwa sai jini ya zo mata to wannan jinin da ya zo mata kamata ya ta tsaya ta dube shi da kyau in ya yi kama da jinin hailarta kafin ta haihu ai tana haila sai ya zan ya yi kama da jinin hailarta kenan sai ta ba shi hukuncin cewa jinin haila ne duk da mata suna yin wani kuskure da suka ginu akan wata ka'ida cewa ai mai shayarwa ai ba ta haila ai mai ciki ai ba ta haila wata ka'ida ce wannan guda amma ba haka take dunkulalla ba ba ta da bayani a'a galibin masu ciki ba sa ainihin abin nan haila galibin masu shayarwa ba sa haila wallahu alam malamai ilimin biology na musulunci suka ce ai wannan jinin na haila ne allah maɗaukakin sarki yake markaɗe shi yake mai da shi abincin jaririn da ke cikinta ai wannan jinin na ainihin wato da ke kume a cikinta shine yake komawa yake zanewa jinin da wato nonon da ainihin yaron nan nata yake sha idan an haife shi to ashe wannan bai lazimta a ce lallai dole ba yadda za a yi ta haila a'a zai iya yiwa mai ciki ta haila mai cikin nan kuma ingantacciyar magana sabon ciki ne yana watannin tsakiya ne tsohon ciki ne abin da kadai za ta lura shi ne shi wannan jini da ya zo mini ina da cikin wata biyu ko wata hudu ko wata biyar ko wata bakwai ko wata takwas ko wata tara shin ya yi kama da irin jini na na haila eh kawai sai ta bashi hukuncin jinin haila da duk hukunce hukuncen jinin haila in ya kama da jininta na haila ba sai ta duba in ya rage saura kwana ɗaya biyu ko uku da haihuwarta ne sai ta ce wannan jinin ba na haila ba ne jinin haihuwa ne ya fara fitowa tun kafin in haihu sai ta ba shi hukuncin jinin haihuwa in kwa ta ga bai yi kama da jinin haila ba kuma haihuwarta ba ta kusa ba sai ta ba shi ainihin hukuncin damu fasadin jini ne na istihara kawai rashin lafiya ce za mu zo mu tattauna wannan insha Allah ta'ala jama'a ana fahimtar waɗannan abubuwa da kyau ko don wannan wani tsurkuki ne na ainihin fikihu sai ka natsu da kyau in ba haka ba malamin islamiyya sai ka je kana tafatawa abubuwan suna ta ainihin rikicewa allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to shine ainihin har dai bayanan su ne abubuwan da suka haramta game da mace mai haila da kuma mace mai jinin haihuwa haramun ne mace tana haila ko tana da jinin haihuwa yana zuba a jikinta haramun ne ta yi sallah haramun ne ta yi azumi haramun ne a sake ta haramun ne ainihin wato ta samu kanta a halin miji yana saduwa da ita ko kuma ta ainihin je ta yi ɗawafin ka'aba waɗannan na daga kaɗan daga abubuwan da aka haramta mata bayanai akan waɗannan su ne yayin da ta san tana fama da jinin haila ko kuma ta haihu ko kuma ainihin wato ta samu kanta a cikin daidai daga waɗannan larurorin to bai halatta ta yi sallah ba in kuwa har ta yi sallar nan sallar ba ta ba kuma ta yi laifi musan wannan haramun ne ta yi azumi in har ta sake ta yi azumin azumin bai ba kuma ta yi laifi kuma sai ta rama shi daga nan za ka gane ashe akwai bambancin sallah da azumi kenan game da matar da take haila matar da take haila ba ta rama sallah wallahu alam al'allamatul qadi abubakar ibn al-arabi a cikin littafin sha'arizatul ahwazi sharhin tirmidhi ya ce mai yiwuwa allah cikin rahamar shiga bayan allah ya ainihin sassauta musu cewa ba sai sai rama sallah ba su mata saboda in aka ce mace za ta rama sallah sallolin za su yi mata yawa maka ce ta kwana biyar tana zaune tana haila ba ta yi ainihin sallah ba in ta tashi rama salloli salloli nawa ashirin da biyar biyar so biyar to kaga karshen ta sallolin da dungura ba a karasa su tunda ni ta ji ta gaji sai ta bugawa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar salamu alaikum Allahu akbar sai kaga nan da nan biyar din nan an cure su gaba daya ba su yi ɗaya mai rai ba in an haɗa ɗaya ɗaya ɗaya ɗin nan na kowane yini ba su haɗa ashirin da biyar ɗin ba sai aka ce to an yafe mata sallah ran da duk ta samu kanta a halin tsarki an yafe mata amma azumi da yake abu ne wanda yake kaɗan to wannan kam za ta rama shi a bayan sallah jama'a mun gane wannan da kyau kuma wannan na daga abin da ke nuna cewa mata suna da naƙasa a wajen addini domin sa'ad da ba sa sallan nan ai ba a rubuta musu ladan sallah ashe da za a je ƙarshen wata ana ɗiban albashin sallah a wurin Allah me kenan lada mata ba za su ɗiba ba kun gana ƙasa ta faru ko bata faru ba da za a je ƙarshen azumi ana ɗiban ladan azumi na ramadan ba za ta samu wannan lada ba kuma koda ta rama shi bayan sallah ya ramu amma a tabbatar fa bai kai ladan kai daga ainihin yi azumi din a cikin watan ramadanu ba domin allah ya ce wa an ta sumo khairun laku duk da wannan ana magana ga mai rashin lafiya da matafiyi amma ana nuna afdaliya falalar yin azumin ramadanu a cikin ramadanu ba za a daidaita falalar da rama shi a wani wata wanda ba shi ba saboda wata ne wanda yake cike da ɗimbin alfarma da darajoji da ɗaura shaidanu da kukumce su da buɗe kofofin aljanna da rufe kofofin wuta da 'yantar da bayan allah daga ainihin wato azabar wuta da kuma ainihin tabbatar da su a cikin rahama allah watan alkur'ani watan lailatul qadri watan da annabi yake yawaita alkhairi a cikin shi wannan irin watan babu wani wata da za ka haɗa shi da shi jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko to wannan jama'a su san wannan duk matar da take haila ko take jinin haihuwa ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba bayan sallah za ta rama wannan azumin amma ba za ta rama wannan ainihin wato sallah ba matsala ta gaba ita ce so da dama mata sukan ce to in lokaci ya ƙure ba ta samu damar rama azumin bara ba in allah ya kai mu bayan sallah in ta zo ramawa wai sai ta hada da ciyarwa eh wasu malamai ne suka ba da fatawa da haka amma babu dalili akan ciyarwar kadai in kika samu kanki a halin ana binki azumi shida ko biyar ko nawa ne Ba ki samu damar ramawa ba aka ce to iyakar dai sha'aban shine lokacin da shari'ar musulunci ta baki ta kuma ja kunnenki ki yi kokari ki rama to sai zan ki samu damar ramawa ba Allah ya kai mu bayan wannan azumin Allah ya kai mu bayan sallah karama mai zuwa sai ki kokari sai ki rama wancan azumi tun na bara kuma ba tare da kin yi ciyarwa ko kwaya ɗaya ba wannan magana ita ce ingantacciya insha Allah ta'ala ku karanta littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ainihin wato na Ali Hassan Ali Abdulhamid al-Afari da kuma Salim ibn Eid al-Hilali da littafin fiqh sunna a cikin mujalladin shi na farko Allah ya taimake mu to bayan wannan sai kuma saduwa haramun ne mutumin da matar shi take haila ya sadu da ita saboda nassin alqur'ani yace wa yas'alunaka anil mahidi jama'a suna yawan tambaya ka ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallama game da hukuncin haila game da hukuncin mace mai haila game da hukuncin saduwa da farjin da yake da haila kul huwa azal ka ce musu ai ita haila kazanta ce a bar kyama ce fa'tazilun nisaa fa'tazilun nisaa fil mahidi maza ku ƙauracewa mata wajen saduwa in suna haila ƙauracewar wajen saduwa amma mace za ta iya sanya ƙunzugunta ko ta sanya ainihin wato eh, abin nan ɗinta eh, audigatta da suke ainihin sawa in ta sanya wannan sai ta kawo pant ɗinta ta sa ta kawo siket ne ko ta ɗaura zani shikenan miji zai iya kwanciya da ita a rungumi juna a yi wasa a yi soyayya a yi lovayya duk babu laifi akan haka ina fatan mun gane wannan shari'ar musulunci ainihin ba bata hana haka ba to amma matukar saduwa ba Allah madaukakin sarki yace a cewa maza su kaurace wa ainihin matayensu a hali irin wannan fil mahidi a halin haila din wala taqrabuhunna maza kun ji Allah yace ahir ka ku sake ku kusanci matayenku da jima'i a lokacin da suke cikin haila hatta ya tuhurna har sai jinin haila ya ɗauke fa'iza ta harna idan su matan jinin hailar su ya ɗauke fa'atuhunna min haisu a mara amarakumullahu sai ku zakke wa matayenku ku sadu da matayenku ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarce ku to ya kamata a tsaya a fahimci wannan aya da kyau da Allah maɗaukakin sarki ya ce in mata na haila ku ƙaurace musu ka ji ma'ana ƙauracewar ba ƙauracewa irin ta ainihin kafirai da annabi ya same su a ainihin madina ba sai suka kasu kashi biyu wasu kafiran su ne yahudawa da zarar an ce mace na haila shi shikenan akwai ɗaki a bayan gida sai ta tafi can ta zauna in ta girki ba za a ci ba ba za a zauna tebul ɗaya a ci abinci da ita ba ba za ma a kwana ɗaki ɗaya da ita ba balle a kwanta gado ɗaya da ita sai a ƙaurace mata ƙauracewar kullum su kuma nasara kiristoci da yake baƙaƙen jahilai ne dandakalar jahilci ya tabbata a kansu su kuma gaba ɗaya ma saduwa suke je da mace a halin tana haila sai annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo ya tura waɗannan hagu waɗannan iya ingije su baya ya ce duk baki ɗayan ku ba abin koyi ba ne ba za a yi koyi da yahudawa ba a ƙaurace wa mace gaba ɗaya ba za a yi koyi da nasara kiristoci bai zan ana saduwa da mace a sai a mu'amalance ta in ta girki za a ci in aka zauna tebul ɗaya da ita za a ci abinci za a kwana gida ɗaya da ita namiji zai kwanta tare da ita a shimfiɗa ɗaya su rungumi juna duk baki ɗaya babu laifi amma ban da saduwa kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da hanya madaidaiciya kenan ko haka al'amarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake babu ƙetare haddi babu kuma gazawa daga inda ake so sallallahu alaihi wasallam to Allah ya idan sun tsarkaka sai ku ainihin wato sadu da su to a nan kalmar tuhuru ta zo guda biyu a hali irin na jinas nan da ya ce hatta ya tuhurna har sai sun tsarkaka fa'iza ta taharna in suka tsarkaka a tuhuru na farko ba shine tuhuru na biyu ba tuhuru na farko tsarkin ɗaukewar jinin haila idan farjin ya bushe babu haila Allah ya ce to daga lokacin ya halatta a sadu da su amma sai kuma ya kawo wata hatta lilghaya amma fa duk da ya halatta har sai kuma sun yi tuhuru tuhuru na biyu a nan ai sai sun yi tsarki bayan farjin ya ɗauke daga jinin sai kuma sun yi tsarki to me ake nufi da tsarki na biyu shine malamai suka kasu zuwa kashe uku wasu malamai suka ce tsarki na wanke farji matarka ta gama haila jini ya ɗauke in ta shiga ban ɗaki ta kama ruwa ta tsarkake farjin ta tsafta wanke shi ya halatta ta zo ku sadu saduwar aure a ƙarƙashin wannan ta tashi wanka za ta biyu kenan ga wankan da wankan haila ga kuma wankan yanzu da ya samu daga baya na janaba za mu zo mu tattauna wannan matsalar insha Allah ta'ala ina fata an gane wasu malamai suka ce a'a in te tsarkin sai ta je ta yi alwala tukuna sannan zai halatta ta dawo a sadu da ita wannan ma kaga fatawar ta lazimta irin ainihin wato waccan ta razu domin waccan alwalar ba ta ɗauke mata wannan ƙazanta da ke jikinta ta ainihin haila ba don haka ko da ta yi tsarki ta je ta yi alwala in mijin ya zo ya sadu da ita wankan hailan nan yana nan sannan ga sabon wanka janaba ya kama ta fatawa ta uku ita ce a'a hatta ya tuhurna ai hatta ya silna har sai sun yi wanka to a ƙarƙashin wannan fatawar in matarka jinin ta ya ɗauke bai halatta ka kwanta da ita ko ka sadu da ita ba har sai ta je ta yi wankan haila idan ta yi wankan haila ɗin to sai ka zo ka sadu da ita sai ya in ka sadu da ita a ƙarƙashin wannan fatawar to wanka ɗaya za ta kenan in kun tashi shine wankan janaba cikin waɗannan maganganun guda uku dukkansu suna ainihin bayuwa zuwa ga wannan ainihin maganar a ƙashin gaskiyar al'amari shine babu nassin da ya haddada cewa sai kaza sai kaza don haka a imma abi rabah ɗaya daga cikin a'immatu salaf daga cikin tabi'ai ya ba da fatawa akan ya isar ma matarka matukar ta wanke farjinta yayin daukewar haila ka je ka sadu da ita in ya so kuma yanzu wani hukunci ya biyo baya kenan na janaba to shine muka ce za mu zo mu tattauna a nan insha Allah ko nan kurkusa a karanta tafsirin al-Imam al-Qurtubi da kuma ainihin littafin adabu zifafa fi sunnatul mutahhara saboda haka mazaje sai su kula da wannan matar ka haila ta ɗauke in ta je ta yi tsarki ta wanke farjinta daga wannan ƙazantar jinin haila shikenan sai ka zo kana bukata sai ka sadu da ita ba cewa yi lallai ba a in kana bukata tunda an hana ka al'amru ne nan ya zo a ina ba'adan nahayi umarni ne ya zo bayan hani da an hana ka saduwa da matar tana haila ko yanzu aka ce in hailar ta ɗauke ta tsarkaka ka sadu da ita kagan kana bukata kenan in baka bukata ba ita tana bukata fa nan ma ka sadu da ita a to kai baka da bukata ita bata da bukata sai ta ci gaba da harkarka ka ci gaba da harkarka mun fahimci wannan a'a kuna da bukata ko ɗayan kuna da bukata sai aka zo aka sadu to yanzu in an gama saduwa hukuncin wanka biyu ya biyo baya sha Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu har wa yau sai Allah ya ce min haifu amarakumullahu min haifu amarakumullahu ta idda Allah maɗaukakin sarki ya umarce ku ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarce ku ta ina Allah maɗaukakin sarki ya umarce ku ku sadu da matayenku Allah maɗaukakin sarki ya umarce ku ku sadu da matayenku ta cikin farji ba ta cikin dubura ba ya zo cikin hadisi sahihi na al'imamun nasa'i a cikin kitabu ishratun nisa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ya la'anci mutumin duk da ya sadu da matar shi ta dubura ka san wannan da kyau ma'ana yanzu a haisu amarakumullahu an haddade kenan ta farji ake saduwa da mace domin can aya ta ce nisa nisa'ukum harsun lakum matayenku gonakinku ne fa'atu harfakum anna shi'itum ku zakke wa gonakinku ta yadda kuka so ma'ana anan ana faɗin kaifiyar saduwa ta yadda kuka so ba wai ta idda kuka so ba ba haka fasara aya take ba don gonar ka ta idda ka so ta nan kake shiga za ka iya zuwa ka haura ta kan dani daga nan kai wa ɗan biri da barayi kofa sabuwa wadda babu ainihin kyauro a ashe ka ga kai kanka ka san akwai kofa haka matarka aka ce gonar ka ce in ka zo ka shige ta ta idda kake so ina ma'ana idda kake so ai ta yadda kake so a tsaye ne a kwance ne a durƙushe ne ko ta baya duk haka nasoshin hadisai ka je ka samu sunna ka karanta al'adabul mufrad za ka ga duk bayanai akan wannan amma dai azzakari kai ya shiga cikin dubra sai Allah ya fishi da kai sai azzakari ya shiga cikin farji to daga nan ne za ka san ashe abin da karuwan turawan Amerika suka kawo ashe babu shakka wannan karuwanci ne wannan karnakanci ne wannan bunsuranci ne shine oral sex oral sex wai namiji ya ɗauki azzakarin shi ya saka a cikin farji a cikin ainihin bakin matashi ya ɗau azzakari ya saka a cikin bakin matashi ko kuma